Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu akan mita 49 ko kilo has da mita 31 ko kilohertz 9765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa rediyo da Marhaba rediyo Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com. ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. wanda ya yi daidai da 23 ga watan Fabrairun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafa da rahoto kan wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen ratatis da ke ɗorawa babuje na ƙaramar hukumar barikin ladi a jihar filato ba a taɓa an zo an ce gashi an kama wa'yansu aka zo aka nuna ma duniya aka bi hukunci kamar yadda na faɗa ba Haka kuma muna tafe da rahoto kan yadda masana binciken ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar Nijar suka gano wata halitta da ta rayu kimanin shekaru miliyan 95 da suka wuce. To wannan kala da aka samu sabuwar kala ce wadda ta fi babban suna a Agadas ana zancen Agadas a ko'ina. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru ba tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Ƙasar Chadi ta rufe iyakarta da ƙasar Sudan a yau Litinin bayan da yakin basasar da ake tafkawa tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun tawaye na RSF ya yi sanadiyar hallaka sojojin Chadi biyar a cewar wasu majiyoyi biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Yaƙin da ake ta tafkawa tun a watan Afrilun shekara ta 2023 tsakanin ɓangarorin biyu a Sudan na shafar ɓangaren ƙasar Chad lokaci zuwa lokaci inda yake jawo salwantar rayuka da kuma lalacewar dukiya. gwamnatin chadi ta ce za a ci gaba da rufe iyakar kasar da sudan har sai abin da hali ya yi saboda irin mamaya da keta haddi da dakaran sudan a duka bangarorin ke musu An gurfanar da ɗan tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe a wata kotu a ƙasar Afirka ta kudu ranar Litinin, inda ake tuhumarsa da yunkurin aikata kisan kai bayan da aka harbe tare da raunata wani mai kula da furannin makon da ya gabata a wani gida a birnin Johannesburg inda ɗan Mugaben ke zama. Ana zargin Bellarmin Chatunga Mugabe tare da wani da yunƙurin kashe mutumin wanda yanzu ke kwance a gadon asibiti. Bellarmin Chatunga Mugabe wanda shine auta ga tsohon shugaban na Zimbabwe zai ci gaba da zama a tsare har sai zuwa kotu na gaba. Kamar yadda alkali ya zartar, an ɗage ƙarar har sai zuwa ranar uku ga watan Maris mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Wasu tsirarrun jami'an shige da fice na Afirka ta kudu sun yi amfani da matsayinsu don cimma burinsu ta hanyar karɓan kuɗaɗe a wurin mutane suna sama musu visa da takardun zama ƙasa, kamar yadda wani binciken gwamnati ya bankaɗo a yau Litinin. shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ne ya bada umarnin yin binciken da ya gano wannan badakala da ake yi na ba da visa tun daga shekarar 2004 har zuwa shekarar 2024 tun kafin gwamnatin haɗin gwiwa ta yanzu ta karɓi mulki. Binciken ya gano cewa an mai da sashen na shige da fice kamar wata kasuwa ka biya a siyar maka. ba a bayyana sunan jami'an da ake zargi ba amma hudu daga cikinsu sun karbi jimillan kuɗi rand miliyan goma sha shida wanda ya daidai da dala miliyan ɗaya kai tsaye zuwa bankunan su ɗaya daga cikinsu ya gina ƙaton gida yayin da wasu kuma suka sayi ƙadarori da dama a cewar sashen bincike da musamman na ƙasar rundunar sojin amurka sun fara ficewa daga babban sansaninsu da ke arewa maso gabashin ƙasar sham a yau litinin a cewar wasu jami'an tsaron ƙasar su uku wannan na daga cikin tsarin ficewar sojojin amurka daga sham baki ɗaya, yayin da gwamnatin fadar damascus da ke ƙawance da amurka ta ƙarfafa iko a ragamar mulkin ƙasar. manyan motoci da dama wasu ɗauke da motocin yaƙi sun bar sansanin soja na ƙasrak da ke lardin hasaka da safiyar yau litinin a cewar waɗanda abin ya faru a kan idansu. Wani hoton bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ɗauko ya nuna manyan motoci suna tafiya kan babbar hanya a wajajen birnin Kamishli. Ma'aikatar tsaro ta ƙasar Sham da kuma dakarun kurɗawa na SDF ba su ce wani abu ba kan tambayoyin da aka yi musu game da ficewar sojojin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Aƙalla mutum tara ne 'yan bindiga suka kashe a ƙauyen Ratatis a garin Dorawa Babuje da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jihar Filato. Mai magana da yawun ƙungiyar matasan Birom, Mr. Ruwang Tengwang, ya ce an garzaya da wasu mutane uku da suka samu munanan raunuka asibiti domin ba su kulawa. Wakiliyar Amurka ke magana Zainab Babaji na dauke da cikakken rahoton. Harin da 'yan bindigan suka kai kan mutanen da ke ƙauyen na Ratatis a yankin Ɗorawan Babuja da yammacin jiya Lahadi ya hallaka mutane tara yayin da wasu suka samu raunuka. Mr. Rang Tengong shi ne jami'in watsa labarai na kungiyar matasan Birom ya ce rashin hukunta waɗanda ke aikata kashe-kashen shi ne ya sanya lamarin ke ci gaba da aukuwa. Jiya misalin karfe bakwai da minti ashirin da bakwai a muka samu kira daga ta dauro babuje akan an kai masu hari wanda suna ah, zaton maharan fulani ne wai domin akwai wani hari da aka yi kwanakin baya aka kashe 'yan fulani guda uku fulanin suna zargin akan 'yan birom suka yi don bayan wancan harin wa fulani sun ce masu sai sun mayar masu da hari suma kuma sun gaya masu bayan kwana uku to jiya ya cika kwana ukun sai suka ga aka zo masu hari wanda aka same su suna nan a wajen dan shakatawansu suna kallon bol aka zo aka buɗe wuta a kansu an kashe mutane tara to bayan wancan dai muna zama kuma bai kai awa ɗaya ba sai muka sake muka ji jol ma an atakin jol aka kashe mutum ɗaya a jol ya zama mutane goma kwanan nan ana ta samun wayannan hare-hare ya kake ganin kamar za a kawo ƙarshen wannan eh, jika ka dawo na a gaskiyan gaske gwamnati tana da babban haki a ganin an kawo ƙarshen wayannan hare-hare na ɗaya idan aka ce kowane lokaci za a yi hari sai a ce akan gwamnati za ta ce za ta gan mataki da za a ɗauka in ba a taɓa an ga wani mataki da aka ɗauka wanda har dai an ga waɗanda suka aikata wannan mummunan abu an zo an ɗauki wani mataki a kansu wanda aka hukunta su ba dole zai daɗa ba mu wa'anda suke wa'annan abubuwan zai daɗa ba su karfin gwiwa su ci gaba na biyu jami'an tsaro suna da babban hakki su ma kowane lokaci za a zo in a bayan an hari sai a ce a kwantar da hankali akan za a dubi su waye suka yi ba a taɓa an zo an ce gashi an kama wa'yansu aka zo aka nuna ma duniya aka bi hukunci kamar yadda na faɗa ba ina ma mutane magana cewa mu bar bambance-bambancen addini ko wayaye ko menene a cikin mutane in mu ba mu yadda mu ce ma kanmu akan za mu yi zaman lafiya ba duk abin da dai za gwamnatin ma za ta yi zai zama banza so ya kamata mu da kanmu mu haɗa kai in akwai ma munafukai a cikinmu mu faɗa da gaske akan za mu fitar da su a cikinmu kuma muka yi haka a lokacin ne da mu samu zaman lafiya. Da shike matasan na Biron sun miƙa yatsa kan al'ummar Fulani ne na nemi ji daga shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a ƙaramar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo wanda ya ce duk da cewa an kashe musu mutane uku a yankin Ɗorawan Babuji a cikin 'yan kwanakin nan sun buƙaci jama'ar su su bar hukuma ta ɗau mataki. Ba gaskiya ba ne babu wani abun da ya shafi kisan nan da zai alakantar da shi da Fulani. Hmm. Na san abu ya faru a baya daren ranar Juma'a ranar Alhamis inda aka kashe Fulani guda uku da yawa a cikin al'ummar Fulani haka mutanen mu suke faɗi birnin suka aikata musu wannan abubuwa. Hmm. Domin da wannan abin ya faru akwai hukumomin gwamnati sun zo mun zauna da su da al'ummar mu na fulani muka sa baki iya baki muka roki don Allah don annabi kowa ya yi hakuri mun sha shugabanci mun ce a bari hukumomi ke su bincike ga wannan ne suka yi waɗannan abubuwa. Hmm. Ta ina za a kawo karshen wannan lamari ne? Adalci da gaskiya na farko in fara da gaskiyan shugabanni na al'umma musamman shugabannin matasa da kuma shugabannin siyasa su tsaya su gaya ma ne su gaya mutane su gaskiya shine kawai mafita mu zauna lafiya mu a matsayin mu na shugabanci na mu Allah muna gaya ma mutanen mu duk abun da yake ba na abu ne na ta'addanci na mara kyau na abun da mutanen mu suna yadda ana samun hannayensu a ciki musamman mu fulani na jihar plateau state al'ummar fulani ne wanda suka san addini suka karatu addini suka san boko don haka abin da ya kamata duk su yi shine su abin da ya daidai da addinin su shine zaman lafiya da kowa da kuma wa kowa adalci. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto da hukumomin gwamnati da na tsaro ba su ce komai kan kashe-kashen ba. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, hasbunallahu wa ni'mal wakilu, Allah ka taimaki duk Allah ka zanga ta a gare su Allah muna roƙonka Amin dan darajar Allah ya kyauta Allah kuma ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kuma fata da kuma addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma wani abun mamaki yayin da ake ganin an samu nasara ce ta kimiyya a ƙasar bayan da tawagar masana suka jagoranci malaman binciken birbishin halittu a hamadar ƙasar inda aka gano wata nau'in halitta da ta rayu a shekarun baya mai suna Spinosaurus marabilis, wanda tsawonta ya kai kimanin mita goma sha biyu, ita dai halittar ta rayu kimanin shekaru miliyan casa'in da biyar da suka wuce. Wani Ba'amurke mai suna Paul senero na daga cikin masu binciken. Wakilin Amurka ke magana, Ashiru Alhaji Mutari na ɗauke da cikakken rahoton. An gano burbushin ƙasusuwan ne a wani wuri mai suna Jangebi a harabar Sahara na nan jihar Agadas da ke arewacin ƙasar Nijar bayan wata tafiya mai wahala daga birnin Agadas. An sanya wa sabon nau'in dodon mai suna Spinozar mirabilis wanda ya rayu kimanin shekaru miliyan 95 da suka wuce. Yana rayuwa a wuraren ruwa masu zurfi kaɗan. Binciken ya tabbatar da cewa tsawonsa ya kai kusan mita sha biyu yayin da nauyin sa ya kai kimanin ton biyar zuwa bakwai binciken gano da wannan dodo dai da ya wakana a cikin hamadar sahara ta ƙasar Nijar ya wakana ne ta hannun wata tawaga ta masana karkashin jagorancin malamin binciken burbushan halittu ba amurke mai suna paul sereno Muhammad Alasan ɗalibi ne da ke digirin digirgir a fannin binciken kayan tarihi wato archaeology ya yi mana ƙarin bayani. to wannan kala da aka samu sabuwar kala ce wadda ta fi babban suna a agadas ana jancin agadas a ina wata kala ce wadda cikin dinosaur abin da ke cewa dabbobi na da na dinosaur wanda sun yi da miliyon da ne suke nan cikin a cikin saharan nan namu akwai ruwa lokacin nan to cikin dabban nan ne aka samu yau wata kala wadda kanta ya fito da da corn ake ce mishi eh, bisa kai wadda babu ita duk cikin dinosaur da to wannan abun na yau ya fiddo wani sabon suna ya fiddo sabon express wadda babu ita duk cikin duniya ya sa mutane duka masana sun dibo a nijar a agadas to wannan abun nan za kawo ma garin agadas karuwa kwarai in an samu ma wata rana za a yi visite mizi in akwai su inda akwai in akwai irin shi a nijar for example za a kawo ma mutane turist da musu gani musamman wannan abun nan ah, wanda wani irin abu ne har su zo suna shawon shi insha Allah samun irin waɗannan halittu dai wata babbar dama ce ga ɗaliban ƙasar nijar da ke karatu musamman ma don karkato da hankalinsu a wannan fanni na su ci gaba da bincike kan irin waɗannan bayanai na tarihi da ya wakana a ƙasar ta nijar a cewar ɗalibin da ke karatun digirin digirgir a fannin binciken kayayyakin tarihi 'yan gopo 'yan boko suma su sa su koya su nemi suna koyar irin wannan karatuka wanda barama wanda suna da muna da abubuwansu da yawa na yi cikin dezarkin nan namu na nishar wannan nau'in halittar dodon shine na biyu da aka bayyana a jinsin spinosaur bayan wadda aka sani tun a shekarun 1915 a ƙasar masar tun dai aka wallafa wannan bincike a cikin tarihin binciken kimiyya wanda ko shakka babu zai taimaka wajen fahimtar yadda manyan dodanni masu cin nama suka rayu da mahallinsu. a Walaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. To madalla wannan fashi ne ikon Allah masu iya magana suka ce wai ya wuce mamaki. Kada dai a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai mu gyara zama don sauraron shirin na duke kamar yadda masu iya magana suka ce tsohon ciniki tare da Mustapha Nasiru Batsari. na duƙe tsohon ciniki masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon amurka ke magana assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na duƙe tsohon ciniki shirin da ke mai da hankali akan harkokin noma da kiyo musamman a ƙasashen afirka ta yamma da ma sauran sassan duniya to har ina yau da yi shirin yana jihar kaduna inda insha Allahu za mu ji ci gaban tattaunawar wakilinmu Isa Lawal Ikara da Farfesa Shehu Adamu Dan Fulani tattaunawar da suka gudanar bayan kammala taro da hukumar kula da yankin arewa maso yammacin Najeriya ta gudanar a Kaduna. A halin da ake ciki yanzu halin da ake ciki an haɗa wata gwarama ila abin da zai biyo ba a yi tunanin ko baɗi ba za a yi noma ba kowa amma dai yanzu haka an haɗa gwarama tsakanin mutanen da ke ba wa manoma bashi da kuma su manoman. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla har ila yau dai muna a jihar Kaduna inda za mu ji ci gaban tattaunawar wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Isa Lawal Ikara da Farfesa Shehu Adamu Dan Fulani. Farfesan dai yana bayani ne bayan kammala taron hukumar kula da yankin Arewa maso yammacin Najeriya da ta shirya a Kaduna domin tattauna matsaloli da suka addabi yankin Arewacin Najeriya. Ga dai farfesan da ci gaban bayanin nashi. Wato kamar Samolina da complex da golden mo da duk biskit da duk wani abu da ake yi da garin masara na abinci yanzu ana garin masara mu akwai kamfanin da suke garin masara to duka yana cikin wannan kashi sha tara da digo biyar abin da ya ragu in ka haɗa wa'annan za ka ga ya baka kashi sittin to wancan kashi arba'in shine mutanen mu suke ɗauka su surfa su kai niƙa su dafa su ci to a lokacin da gwamnati ta shigo da shi maimakon ta shigo da wancan kashi arba'in da biyar ɗin ko mm. kuma wani abu daga cikin shi mm. sai aka shigo da abin da ya wuce abin da kamfanonin su kansu suke bukata saboda haka sai ya koma ba za su dawo su sai wancan kashi arba'in daga hannun manoma ba saboda gashi gwamnati ta shigo da shi ta ba su saboda haka a yanzu da aka yi wannan noman wannan shekaran abin da ya faru shine sai ya koma manoman suna da masaran a hannunsu babu masu saye wanda hakan ya jawo mummunan karyewan farashi saboda farashin ba ya faɗi ba ne hmm. ya karye ne wace akwai banci ne da faɗuwa da karyewa kwarai da gaske a cikin yanayi na economics wani tattalin arziki hmm. in aka ce maka farashi ya karye abinda ka noma shi ka fito da shi kasuwa a dubu arba'in kake sai da shi dubu sittin sai ya zo ya koma hamsin ko arba'in da biyar to sai a ce farashi ya karye amma me har yanzu baka faɗi ba kuma ka ɗan ci riba kaɗan to amma shi rugujewan farashi shi ne farashin ya koma ya kai ƙasa da yadda kai ka fito da shi wato ƙasa da yadda ka noma shi wanda yanzu halin da manomanmu a arewa suka samu kansu a ciki kenan domin a lokacin da suka yi noma wanda a yau nan da yadda kasuwa ta nuna jiya taki urea yana nan a dubu talatin da biyar npk dubu arba'in da biyar gdap dubu saba'in da wanda suke kira mop dubu talatin da bakwai kenan farashin taki kafin saukar kayan gona yana nan a inda yake wato lokacin da manomi zai sai da masarar shi dubu ɗari dubu saba'in waken shi dubu ɗari abin ya sai taki a lokacin haka kuma yake siya yanzu ya sayar dubu ashirin koko a lokacin da suka yi noman ma takin ya fi haka saboda yanzu za a iya cewa ya ɗan sauka saboda ba kasuwa ba a mm. to amma akwai wani abu ɗaya mutane su daina la'akari da cewa ai buhun taki kaza ne buhun masara kaza ne mm. saboda ba buhu ɗaya na taki ne ke noma buhun masara ba wannan ya danganta ga yanayin iri da kai amfani da shi da kyan ƙasa da kyan gona in ka sa npk buhu biyu ka sa yuriya ɗaya idan wuri mai kyau ne za ka iya samun buhu shida zuwa bakwai wani ma har takwas idan wurin bai da kyau to kaga za ka samu buhu biyar ko hudu sannan kuma akwai sauran hidimomi to in ka hada da hidiman yanko a feshin ciyawa gyara gona da wasu masu yin hayan gonan da mm. da sauransu har da gyaran abincin mm. akwai wanda masaran take shiga mishi store daga dubu talatin da takwas shine mafi karanci wanda yake kusa da gidan shi farashin kowane buhu in aka cire dukkanin hidindimin da ya da take hidiman da kai mata to kuma ya zo ya sai 22 akwai buhun da kuma zai kai har dubu arba'in da takwas ya danganta da nawa ka kashe mm. kuma nawa ka samu da kuma to kuma yanzu kamar yadda ka faɗa sai ya fito da hatsin sai hatsin ya koma dubu sha tara dubu ishirin dubu ishirin da wani abu to ga wannan farashi ya ruguje kenan mm. ah, domin ba zai iya mayar ma da kuɗin shi da yi wannan noman har ya tafi ya je ya sake yin wani noman wata shekara ba ko kuma har ya yi hidindimin rayuwan shi da suka shafe shi to wannan ba ma shi ne abin tsoron ko kuma abin da ake ji ba abin da ake ji shine me hakan zai haifar wasu na maganar cewa eh, mu ƙara kallon wannan yanzu mutane suna cewa eh, a halin da ake ciki yanzu a halin da ake ciki an haɗa wata gwarama ila abin da zai biyo ba a yi tunanin ko baɗi ba za a yi noma ba kowa amma dai yanzu haka an haɗa gwarama tsakanin mutanen da ke ba wa manoma bashi da kuma su manoma. da kuma kamfanonin da ke noma ah, ina ganin ban sani ba ko kada ya zama talla ko da su ma sun sha zuwa dan akwai wani kamar misali masu ake ci musu babbar gona za su zo kana da gona su baka iri su baka magani su baka taki ka noma su karba abu kaza manoma da suna samun kuɗi da wannan bana an sha wahala ta yadda masarar ta yi yan babban gonan sun ki karba saboda a farashin da za su karba za su iya zuwa su siye ta a kasuwa da kusan buhu biyu tun yanzu ma an haɗa gwarama ka ji labarin irin wannan gwaramar kafin ma mu je irin abin da zai iya biyo ba. to ai wannan a kusan na babban gona ma mai sauki ne saboda ita kamfani ne da aka yi ta kuma za ta iya fahimtar matsalan da manomi ya shiga a sake bashi lamuni mm. ka duba bashi tsakanin mutum da mutum wane e ba ni dubu ɗari biyar zan shiga harkar noma in muka fito zan yi kaza zan yi kaza zan biya ka ka kuma duba shi kanshi mutum da yake kama wani abu nashi na amfani ya sayar da zimman sai in an yi noma ya sayar ya samu kuɗi sai ya sake sayo wannan abun abin yana masa amfani misali da yawa za ka ga karafunan su babura da suke hawa za ka ga shi za su ɗauka su tafi kasuwa su sayar sai su sa kuɗin a gona suna cire masara satin farko sai a je a sake sayo wani babur ɗin to yanzu babur ɗin ba zai sayo ba wanda aka ranci kuɗin shi aka yi noma ba za a iya biyan shi ba babbar gona da aka karɓi kayan aiki a hannunsu ba za a iya biyan su ba so ga ba ma an haɗa gwarama ba ne an hada matsi ne babba wanda zai iya haifar da fitintunu kala-kala sai dai me su irin wa'annan manyan kamfanoni to su yi wa al'umma uzuri su kalli halin da ake ciki a zauna a warware ta tsanaki ta yadda za a iya kila nan gaba a ci gaba da biyan abin da ya kamata a biya a wannan shekara a hankali har na tsawon shekara uku shekara hudu ana ci gaba da biya har a samu a warware. Tumadalla jama'a yau ma dai a nan za mu ɗiga aya insha Allahu wani mako za a ji mu da ci gaban wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Isa Lawal Ikara da kuma bakon namu, Farfesa Shehu Adamu ɗan Fulani, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To an gaishe da Malam Mustapha. Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. bari mu leƙa ɓangaren cinikayyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya musamman a nahiyar ƙasashen turai inda za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city ɗin tana fuskantar ƙalubale wajen zawarcin ɗan wasanta inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona da babban abokiyar hamayya ta kungiyar kwallon kafa ta real madrid suke sha'awar ganin su dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester city dan kasar spain rodri dan shekaru 29 da haihuwa a bazara mai zuwa a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea da arsenal ne suka matsa kaimi wa kungiyar kwallon kafa ta barcelona kan kokarin su na neman dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid julian alvarez mai shekaru 26 da haihuwa daga nan kuma za mu leka kungiyar kwallon kafa ta newcastle united inda ta bayyana cewa tana yunkuri Dan ganin cewa ta raba gari da dan wasan gaban ta dan kasar Jabus nick walterman dan wasan mai shekaru 24 da haihuwa kungiyar ta bayyana cewa dukkanin alamu ya nuna cewa dan wasan tan yana sha'awar ganin cewa ya bar kungiyar don zuwa wata kungiya har ila idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta manchester united da takwarar ta arsenal alamu ya nuna cewa su suka fi karfi wajen ganin cewa sun dauki dan wasan kungiyar kwallon kafa frankfurt wanda suna na Nathaniel Brown dan wasan dan kasar Jamus mai shekaru 22 da haihuwa yana fafata wasansa ne dai a kungiyar ta Eintracht Frankfurt wanda Manchester da Arsenal din suke da karfi wajen sun raba shi da kungiyar a bazara mai zuwa. har ila yau za mu leka kungiyar kwallon kafa ta arsenal din inda ta mamaye kungiyoyin da suka hada da newcastle da manchester city wajen ganin sun dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta sporting mai shekaru 21 da haihuwa evan presneda a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta juventus ne ta sa bukatan ta na ganin ta dauko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta tottenham dan shekaru 29 da haihuwa gogilmo dan kasar italy wadda ta bayyana cewa tana yunkuri cewa a bazara mai zuwa ta dauko shi sai dai za ta fuskanci kalubale daga kungiyar kwallon kafa ta inter milan na kasar italy bala dayuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria madalla an gaishe da Bala Branko da labaran wasanni. Yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Sau da Kabir gare ki. Ƙasar Chadi ta rufe iyakarta da ƙasar Sudan a yau Litinin bayan da yakin basasar da ake tafkawa tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun tawaye na RSF ya yi sanadiyar hallaka sojojin Chadi biyar a cewar wasu majiyoyi biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Yaƙin da ake ta tafkawa tun a watan Afrilun shekara ta 2023 tsakanin ɓangarorin biyu a Sudan na shafar ɓangaren ƙasar Chad lokaci zuwa lokaci inda yake jawo salwantar rayuka da kuma lalacewar dukiya. An gurfanar da ɗan tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe a wata kotu a ƙasar Afirka ta kudu ranar Litinin. inda ake tuhumar sa da yunkurin aikata kisan kai bayan da aka harbe tare da raunata wani mai kula da furanni makon da ya gabata a wani gida a birnin Johannesburg inda ɗan Mugaben ke zama. Ana zargin Bellarmine Chatunga Mugabe tare da wani da yunkurin kashe mutumin wanda yanzu ke kwance a gadon asibiti. Bellarmin Chatunga Mugabe wanda shine auta ga tsohon shugaban na Zimbabwe zai ci gaba da zama a tsare har sai zuwa kotu na gaba. Rundunar Sojin Amurka sun fara ficewa daga babban sansaninsu da ke arewa maso gabashin ƙasar Sham a yau Litinin, a cewar wasu jami'an tsaron ƙasar su uku. Wannan na daga cikin tsarin ficewar sojojin Amurka daga Sham baki ɗaya yayin da gwamnatin fadar Damascus da ke ƙawance da Amurka ta ƙarfafa iko a ragamar mulkin ƙasar. manyan motoci da dama wasu ɗauke da motocin yaƙi sun bar sansanin soja na ƙasrak da ke lardin hasaka da safiyar yau litinin a cewar waɗanda abin ya faru a kan idansu. Wani hoton bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ɗauko ya nuna manyan motoci suna tafiya kan babbar hanya a wajajen birnin Kamishli. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da ƙarfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A madadin sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni hawa Umar da na gabatar ke fatan mu huta lafiya.